بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga wasu sirka guda goma sha ɗaya na amsa addu'a sirka guda goma sha ɗaya na amsa addu'a sirka amsa addu'a suna da yawa kuma iri daban-daban ne ah, daga cikin sirrin amsa addu'a shine wato bautar Allah subhanahu wata'ala na nufin tsayawa da wajibu sallah azumi yawaita nafila wannan abubuwan suna sa ka zamo a baka lakanin ijaba wato in kai addu'a Allah ya dinga amsawa eh ka zama mujibu mujabu da'awa mujabu da'awa wato wanda da yayi addu'a sai Allah ya amsa sai ga in yi addu'a Allah yana amsawa to ibadar Allah tana haifa ka zama haka lakani ne ƙasaitacce na biyu duk addu'ar da za ya zama addu'a ce ta alkhairi babu addu'a da yanke zumunci cewa Allah ya raba wana da wana a zumunci ko kuma addu'ar sabo kana addu'a eh, wato kan ka samu wata nasara akan yin wani saban Allah an fahimta yawwa eh ana addu'a so kake kai fasikanci da wata kana ta faman yin ai wannan laƙani ai wannan laƙani dan wai a ja hankalinta ko ai mata wannan to banda wannan addu'a da saboda alkhairi <laughs> abinda zaka roƙa sannan na uku a wato daga laƙunƙunan amsa addu'a istighfari da tuba daga zunubi eh wannan wato laƙani ne ƙasaitacce istighfari da da da, da tuba daga zanibi, domin wanda duk ya ci istighfari duk wani kunci Allah zai fitar da shi kuma duk wani damuwa da ya shiga Allah zai sa masa yayewa zai sa masa wato mafita a ciki sannan na hudu wato lokacin da za ka yi addu'ar zuciyarka ta zamo tana halarto ubangiji tabaraka wa ta'ala tana kankan da kai zuwa gare shi tana tsoro daga gare shi kuma tana jin girman Allah ka tara hankalinka gurin ubangiji kana ganin da saƙonnan nan da kake faɗa na addu'a nan kai tsaye ubangiji yana tare da kai kuma yana jin ka shi kake gayawa kuke magana da shi to ka tara hankalinka a wannan lokacin kana faɗa to addu'a zaka gani wannan lakani ne ƙasaitacce wallahi na amsa addu'a na biyar yin roƙon Allah da sunayen Allah kyawawa da sufofinsa da rashin tara shi da wani abu cikin bauta sunayen Allah nan daga gani Allah ya ce mu roƙe shi da shi walillahi al-asmaul husna fad'u biha muna da karatu a kansu insha Allah tabaraka ta'ala kowane suna da irin abin da yake kunshe da shi na abubuwan da ba wanda ma san iyakansu sai Allah tabaraka wata'ala so da haka akwai sirrika a adadin su akwai sirrika a cikin adadin nasu na fili da hawa na farko hawa na biyu hawa na uku duka matakai ne kowane suna da irin ɗabi'arsa da irin aikin da ake da shi da irin adadin da ake ja da irin waye da waye to Allah dai ya ce mu roƙe shi da su kai ka san akwai lamari a ciki dama so da haka irin su suna na, na, biyan bukata ya mu mujibu so ake bukata ta sauri irin su ya sari'u haka dai wa kazalika wa kazalika Eh, wannan akwai karatu mustaƙilli akan wannan na shida wato biyayyar iyaye e, biyayyar iyaye wato ƙasaitaccen laƙani ne na samun amsa addu'a ka zama abin amsa addu'a musamman za su dinga kana biyayya suna Allah ya sama albarka Allah ya ma albarka Allah ya ma to za ka zama addu'a ka tana shiga eh sannan nisantar ababen haramci-haramci, abinda Allah ya hana kana nisanta daidai gwargwado to kai ma za ka zamo <laughs> wato mai amsa addu'a wanda in kai addu'a addu'a ka za ta dinga amsuwa ma'ana za ka zama abin amsawa wa addu'a eh so da ka <laughs> na takwas ka zamo mai nacin addu'a din kana da nacin addu'o'i eh to shi ma wannan za ka zama abin amsa addu'a na tara kallon alƙibla in za ka yi addu'a da ɗaga hannaye lokacin da za ka yi addu'ar wannan shi ma kalla al'ibla da kuma ɗaga hannu kana ƙanƙan da kai zuwa ga Allah kana roƙo da gare shi to wannan shi ma lakani ne kasaitacce na yin addu'a na sha ɗaya yawaita faɗar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin eh wannan yawan faɗan wannan yana sa a sami amsa addu'a ita sunnar addu'a da zamu kula da shi a ciki na faɗi ɗaga hannu rashin garaje ka ce kayi kai kai ba amsa ba sannan nisanta cin haram saboda hadisin wanda annabi sallallahu Alaihi ya faɗa abincin sa haram abin shan sa haram to haka da ya karshe ce to ta kaka za a amsa masa sannan in za ka yi addu'a ka kokari ka fara yaban Allah a farko ka buɗe da yaban Allah da yiwa wa Allah kirari ka biyanta da yiwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma in za ka yi addu'a ka kamun kafa da zuwa gurin Allah da sunayensa maɗauka da sa kyawawa ka yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa Eh, da a cikin addu'ina naka wannan kasaitacciyar kofa ce ta ta samun ijaba ka zama mai amsa addu'a wanda ake amsawa addu'a sa za ga sauri nan da nan addu'o'insa suna shigewa Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu eh, da mu samu ijaba eh, Allah ya bamu ijaba Allah ya bamu ijaba cikin addu'o'in mu ma